هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس بيو رمضان هجرة تدبود دا قريبو دا أربعين دا بقي يداشي ترى زوة بيو shekara ta 2026 muna cikin tafsirin suratul jafiya kuma za mu ci gaba daga ayata 20 insha Allah to karatunmu na yau yana dauke da bayani akan durkuso na ranar kiyama wato durkuso da mutane za su yi a filin hisabi Allah madaukaki ya ce haza basairu للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس wato Allah ya ce shi wannan littafin wato alkur'ani kamar manuniya ce daga wurin Allah wato Allah ya aiko alkur'ani a matsayin fitila da yake haskaka wa mutane hada basairu linnasi al-imam al-qurtubi yace al-basira shine al-hujja idan aka ce al-qur'ani basira ne ga mutane ana nufin al-qur'ani hujja ce ga mutane kuma hujjan bayyananniya shi yasa aka yi amfani da kalmar basira saboda basira abu ne wanda ido yana gani shi alkur'ani hujja ce wanda take a bayyane ba ta buƙatar wani bayani babu shakka duk mutumin da ya dubi alkur'ani ya san littafi ne daga wurin Allah shi yasa Allah ya kira shi eh, basira kamar yadda ya faɗa wata aya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira to sai ce wa hudan wa rahma kuma alqur'ani shiriya ne alqur'ani rahama ce li yuƙinu yuqinun li yuqinun ga mutane da suke da yaqini masu karfin imani ba shakka domin in ba dan an sa kalmar masu yaqini ba za ka ce ah to me yasa mutane ba sa musulunta me yasa ba duka mutane suke musulunta ba ga shi kuma Allah ya ce shiriya rahama Ba ai sai Allah ya ce liqaumin nuna, sai ga mutane masu ƙarfin imani ba mai raunin imani ba Muhammadu lamini Shankiti a tafsirin Abwaabul Bayan yana jutsi na bakwai shafin da biyu. ya ce abinda wannan ayat take nufi al-ma'ana anna hadha al-qur'an wata abinda Allah yake faɗa a nan shine wannan ƙur'ani barahinu kafi'a hujja ce bato ta ƙarshe alƙur'ani hujja ce ta ƙarshe wa adillatun sati'a dalili ne mai gamsarwa makura ala anna Allah huwa al-ma'bud wahdahu akan cewar Allah shine kada abin da ya dace a bauta masa shi kadai shi ne kadai ya cancanta a bauta masa wa annan ma ja abin muhammadu abinda annabi Muhammadu ya zo da shi hakkun gaskiya ne don haka wannan aya sai kai kama da aya ta 203 na suratul a'raf in ka dubi za ga suna da kusancin ma'ana qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya rabbi kul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min Allah ya ce ka gaya mutu. ina bin abin da aka min wahayinsa ne kawai daga wurin Allah to me yace a gaba haza basairu min rabbikum kaga kamar yadda ya faɗa anan haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahma nan kuma sai yace li qaumi yu'minun da mutanen da suke da imani so ashe aiko anai Muhammad rahama ce da babu kamanta zuwan alkur'ani rahama ce da babu kamanta. don haka yasa a wannan sura ta aljafiya da kuma suratul a'ara sai zamanto Allah ya alakanta abubuwa guda biyu din to sannan akwai a suratul an'am aya ta 104 wannan ita ce na uku kaga wuri na uku kenan inda Allah yake magana akan basira yake alakanta Alƙur'ani da basira suratul an'am aya ta 104 yace qad ja'akum basairu min rabbikum qad ja'akum basairu min rabbikum haqiqa fitila ta zo muku daga wurin Allah fitila mai haskakawa faman absara fali nafsihi wanda ya iya buɗe idonsa ya ga hasken to yayi makansa wa man amiya fa alaiha wanda ya rufe idanunsa yake ganin hasken yayi makansa ashe duk da cewar alqur'ani haske ne sai mutum ya ga dama zai kalli hasken don haka yasa Allah yake man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz so lalle alqur'ani haske fitila ce da Allah madaukaki ya haska ma yan adam inda suke gane waye mahalicinsu kuma suke gane gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babu shakka kaga kenan mun samu a nan suratul jafiya sannan aya ta 203 ta suratul a'raf da kuma aya ta 104 ta suratul an'am أم حسب الذين اجترحوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مهلهم ومماتهم ساء ما يحكمون to kamar yadda Allah ya ce faman absara fali nafsihi wanda ya bude idonsa ya iya ganin hasken da Allah ya kawo yayi makansa Allah ka samu iya to amma shine Allah yake tambaya am hasibal ladina jitarahu sayyiati waɗanda suke ta aikata laifuka suna tsammani an naj'alahum kal ladina amanu za mu saka su su zama daidai da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama madaidaita sawa'an mahayahun wa mamatuhun wato su zama madaidaita a nan rayuwar da kuma mutuwa sa'a ma hukumuna wato abinda suka yi hukuncin yi muni wato nan kamar Allah yana cewa na saukar da haske na haska ma ɗan adam ya rage nashi in ya ga dama ya ga gaskiyar in ya ga dama ya ki ganin gaskiyar to amma kar ya yi tsammani idan zai yi makantan da gangan a lahira kuma sa makomarsa ta zama daidai da mutanen kwarai wato Allah ya riga ya nuna mana saboda ka yanzu mutum shi yake zaɓa wa kansa Allah ya gama komi da ya kawo alƙur'ani aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama komai sauran na kafi idan ka zaɓi hanyar ƙwarai to ba shakka makomar ƙwarai za ka samu idan ka ƙi to ba yadda za a yi Allah ya baka makoma na ƙwarai wannan ba shakka aya tana da ban tsoro ehm, shi ya sa tamimud dari tamimud dari in ka dubi tarihinsa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tamimud dari Allah ya kara masa yarda tabi'ai suna ba da labari annahu qara'a hadhihi al-aya ita wannan aya ya karanta ta a qiyamul layl yana nafila da ya karanta ayan nan sai ya karanta wata aya yuraddiduha ya dinga maimaita wannan aya ila sabahi sai da gari ya waye tamimu tari yana ta maimaita wannan aya bai bari ba sai da gari ya waye kuma yana maimaitawa yana kuka tamimu dari yana maimaita wannan aya yana kuka me yasa yake kuka saboda aya tana da ban tsoro Allah ya gama abin da zai madan adam ya gama saboda ya riga ya kawo maka dalilin da zai sa ka gane gaskiya to sai ya bar zaɓi ma kanka in ka zaɓi hanyar kware ka tsira in ka zaɓi halaka ka taɓi to wannan yasa tamimu dari ke kuka dan bai san ƙarshen al'amarinsa ba wato shi yasa yake ta maimaita wannan ayan yana tunatar da kansa aikin fa ya rage naka yanzu Allah ya riga ya gama abin da zai maka in ka ga dama ka zaɓi tsira in ka ga dama ka zaɓi halaka Allah ka tsare mu to wannan yana kama da aya ta 18 ta suratul sajda domin in ka dubi ayan nan abin da yasa tamimu dari yake kuka kenan saboda ya samu tashin hankali game da abin da Allah yake faɗa am hasibal ladina tarahu sayyi'ati masu aikata laifi sai suna gani an naj'alakum kal ladina Aman, wa Allah zai saka su zama su da masu imani sun zama daya ko ba shakka zaka iya ganin wannan tunanin a wannan zamani? a wannan zamani zaka ga mutum ne yana cikin bata ya san fatacce ne shi amma kuma yake nuna aine ne gaskiya ne kamar yana nuna ma duniya eh, shi na kwarai ne alhali kuma kowa ya san na banza ne kowa ya san na banza ne abin mamaki shine za a ce maka eh, waɗanda ke ta'addanci za ka da ce maka akwai limamai a gurinsu har ma suna sallar jami'i har ma sukan so sallan juma'a har ma ana idi da su ikon Allah to yanzu idan ka taho har aka yi sallar jam'i da kai kana ganin kai wato shi tunaninsa a lahira zai shiga aljanna duk da wannan ta'addancin da yake duk da wannan cutarwan da wulaƙanta bayan Allah da ya yi wai yana tunanin aljanna ce makomarsa wannan babu shakka muna gani to wani abu ne wanda yake kowa sai ya yi kansa hisabi ba ita aljanna kowa yana so to amma shin ka cancanta din ai shine abin nufi ka dubi aikinka da kyau ka cancanta din shi dai Allah ya gama aiki ya turo alqur'ani ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kana bin manzon Allah kana bin alqur'ani aikinka ya dace da karanta alqur'ani to idan haka ne ka tsira in ba haka bane kana yaudaran kanka ne ya yi kama da aya ta goma sha takwas a surar su sajida Allah ya yi tambaya afa man kana mu'minan kaman kana fasuka shin wanda ya zama mumini yana zama kamar wanda ya zama fasiki Allah ya ce la yastawuna ba sa zama daidai a surar su sad aya ta 27 eh, zuwa aya ta 28 am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi za mu saka muminai waɗanda suka yi aikin kwarai shin za mu saka su zama kamar masu ɓarna a doron ƙasa sai Allah yake am naj'alu muttaqina kal fujjari shin za mu saka mutane da suka kiyaye Allah kamar mutanen da suka yi fajirci a rayuwarsu su zama ɗaya a suratul hashiri sai Allah ya ba mu amsa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati yan wuta da yan aljanna ba daidai bane sai Allah ya ce ashabul jannati humul faizuna yan aljanna suke tsira Allah ka samu ne to don haka akwai littafin ibn qayyim jawziya da ake ce ma madarijus salikin yana juzu'i na farko shafin tara bayanin da ya gabatar ya ce abin da ya sa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa Allah ya saukar da alqur'ani ga mutane da aljanu saboda abauta mishi fal ibadatu hiya al-ghaya allati khalaqa laha al-jinna wal insa me yasa Allah ya halicci dan adam ibada me yasa Allah ya halicci aljani ibada to ba ma dan adam da aljani ba da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa al khalaiq kulliha duk wata halitta ma da ka sani Allah ya yi ta ne saboda me abauta mishi saboda ta Allah ya saukar da littafi alkur'ani wanda ke dauke da bayanin yanda ake bautan Allah kuma ya turo mana annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke mana bayani dan adam ne ya mana bayani da harshe wanda za mu fahimta cewa Allah ya gama duk abin da zai maɗan adam ya halicci duniyar ya sauwake maka rayuwa a kai to kuma sai ya aiko Alƙur'ani ya saukar da Alƙur'ani ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da alkur'ani shine ibnu al-qayyim jawziya yace to sai Allah yake tambaya a yahsabul insanu an yutraka sudan yanzu shi ɗan adam yana tsammanin Allah zai bar shi haka kurum muhimmalan babu ka yi babu ka bari tana ganin Allah zai kyale ka a duniya ka yi zamanka ka yi tawalwala ba mai cewa ka yi ba mai cewa ka bari kina limamu shafi ike cewa layu umar wa layu ha ba a cewar mutum ya yi ba a cewa ya bari layu sabu wa layu a kabu wa sahihu al'amurani alhali kuma gaskiyar magana ita ce duka biyun suna nan in ka saba ma Allah akwai azaba tana jira idan ka bi Allah akwai lada sannan akwai aljanna murattabatani alal amri wan nahyi ya ake a samu aljanna bin umarnin Allah yaya ake a tsira daga wuta barin abin da Allah ya hana wal amru wan nahyu talabul ibadati wa iradatuha ai abin da ya sa Allah ya aiko alkur'ani abubuwa guda biyu ne ku yi ku bari ko dai ka yi kaza ko kuma ka bar kaza don haka wannan shine haqiqatul ibada imtisaluhuma idan kana bin umarnin Allah to ka bi alkur'ani idan ka ki bin umarnin Allah ka saba ma alkur'ani kaga kenan muna iya ganewa abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar nan me yace a gaba وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون والله يتبتر لقائدة خلق الله السماوات والأرض بالحق يكاو واو سبو دينونا مكا شيغا بدا بيان ديتي أبايا ai Allah ya halicci sammai da ƙasa ne don gaskiya don gaskiya saboda ka ba maganan zalunci ba maganan ƙarya an Allah ya yi halitta ne saboda me saboda gaskiya wannan ya kamata ɗan adam ya tuna ma kansa sai ya ce tuji za kullu nafsin bi ma ba. kuma don a saka ma kowane rai abin da ya aikata wannan shine makasudin halittar duniya duk abin da ka aikata a saka ma a saka maka wa hum la yuzlamuna Allah yake kuma su mutane ba za a cuce su ba wannan ita ce manufar halittar duniya amma idan mutum shedan ya riga yayi wasa da hankalinsa sai rika ganin ai al'amuran duniya daban ne Allah ya yi duniya ne saboda ka shakata ka yi abin da ka ga dama wannan ribatan shedan ne wanda shedan ya rude shi shine wanda ke ganin ya kamata ya yi abin da zai dan ya more wa duniya alhali idan mutum yana kan gaskiya to ya san halittar duniya Allah ya yi ta ne a kan gaskiya babu shakka Allah bai halicci duniya saboda ƙarya ba saboda zalunci ka buge wanda ka ga dama ka cutar da wanda ka ga dama ka kashe wanda ka ga dama kuma a tashi a lahira kuma ka shiga aljanna kamar kana cewa ba Allah ne Allah ya kare mu Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa don gaskiya waje tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun a saka ma kowane rai abin da ya aikata ba za a cuce shi ba to amma kar ka manta akwai mutanen da suke ganin babu wani lahira ba saboda haka sa suke abin da suka ga dama bai yarda akwai lahira ba من الله يتشاقب أبرى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala tazakkarun Allah madaukake ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin ko kaga wanda ya dauki ya riki abun bautansa shine son ran shi son ran shi shine abun bautansa ba za ka ce ya za a yi mutum ya bauta ma son rai haka ne da yana son abu to wani abun fa sai ya same shi ba wanda ya isa ya hana shi samun shi in ta kai ga ya kashe don ya samu abin da zai kashe in ta kai ga ya murɗe don ya samu wani abin da zai murɗe saboda ka shi dai in yana so to ba abin da zai hana shi samu to kaga ya mai da Allah shi ne zuciyarsa abin da yake so shi ne Allah shi saboda ka in yana son abu ba wanda zai hana shi to Allah ya ce a zallahu Allah ala ilmi shi wannan Allah ya batar da shi kuma batarwan ba tun yanzu ba ne Allah ya batar da shi akan wani ilimi wanda Allah ya sani wato tun a lauhin mahafuz tun kafin Allah ya halicci duniya ya halicci wasu ya ce ‘yan wuta ne kuma ya riga ya ƙaddara waɗannan mutane batattu ne to wannan ilimin a kansa Allah ya batar da shi don haka yasa tun mutumin da kaga yasa son zuciyarsa a gaba tun asali Allah ya kaddara wannan dan wutar saboda ka ba wa'azin da zai tasiri gare shi khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa ya saka duhu ya rufe ganinsa gishawa shine zulma an saka duhu an rufe ganinsa don haka baya iya ganin komi kaga kenan kunnansa Allah ya toshe ba zai iya jin gaskiya ba zuciyarsa Allah ya toshe ba zai iya tunanin gaskiya ba idonsa ba zai iya ganin gaskiya ba zuciyarsa ba abin da ke cikinta illa ya za a iya cimma abin da yake so hakanan uh, ganinsa hakanan jinsa to shine sai Allah ya ce idan Allah ya yi abubuwa uku ɗin nan ga ɗan adam ya toshe zuciyar ya toshe kunne ya rufa gani faman ya hadihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan in ba Allah ba afala tazakkarun shin ba ku tunawa Allah ka kare mu al-imam at-tabari al-imam tabari yace ma'ana zalika abinda Allah yake yake nufi da wannan aya manufar wannan aya afara aita man ittakhadha dinahu Bihawahu, shin kaga mutumin da ya rika addininsa shine son ran shi a kaga abinda ransa ya so shine addini fala ya hawa shay'an illa rakibahu don haka duk abin da yake so zai aikata duk abin da yake so ai ka san mutumin da bai da akwai Allah ba to fa shi ba abin da ke tsoratar da shi ya raba shi da cimma bukatarsa saboda ka tunda bai da akwai Allah ba duk abin da yake so shi zai aikata to kaga ya mai da son ran shi shine abin bautansa li'annahu la yu'minu billah al-imam tabari yace saboda mutumin bai yadda akwai Allah ba wala yuharrimu bima harrama Allah saboda kai dan Allah yake kaza haram ne yace ah, ni ba haram bane gurina Allah ka sare mu wala yuhallilu ma halala idan Allah yace kaza halal ne sai ce a'a ah, ah, inna ma dinuhu ma hawaituhu ma hawiyatu nafsuhu abinda ransa ya so shine addininsa ya amalu bihi saboda ka sai aiki da shi wannan fassaran al-Imam Tabari kenan to kaga abinda Allah yake faɗa duk mutumin da zai rika aikata abinda ransa yake so to yana bautan sauran shi wannan shine kuma inda zaka dubi tafsirai da malamai suka yi masu bautan son rayukansu kashi biyu ne masu bautan son rayukansu kashi biyu ne na daya akwai mutumin da gaba ɗaya bai zama akwai Allah ba saboda ka abin da ransa ya saƙa marshi zai aikata na biyu akwai mutumin da ya yarda shi musulmi ne amma idan ransa na son abu to zai saba ma Allah akan wannan abin zai iya biyayya ga Allah saboda ka za a yi sallah da shi a yi azumi da shi amma in ransa na son abu to fa zai aikata to kaga shi ma yana tafarkin wancan to shi yasa in ka dubi majmu'u fatawa na Abdulaziz bin Baz wanda ya zo a mujallar na 25 shafin 106 ya ba da hujja da bayanin al-Imam al-Asbahani mai littafin al-Hujjatu um, ala tarikin mahajja alhujja ala tarikil ma'ajja wannan haka sunan littafin ya zo abinda malamin ya faɗa abdulaziz bin baz ya ce la yu'minu almu'minu imanan kamilan mutum ba zai zama mai imani cikakke ba hatta ya kuna hawa hawahu taba'an ja ja'a bihin biyu. sai son ranka yana bin abin da annabi Muhammad ya zo da shi to lokacin ne ka tabbata mai imani cikakke misali ka ranka na son abu to sai ka yi ka gani shin abin nan da ranka yake so ya dace da karantarwar manzon Allah in ya dace da karantarwar manzon Allah to shi ka so in bai dace ba kai wasi watsi da shi amma idza kana yahwa zina Abdulaziz bin Baz ya ce kai musulmi ne sai ka yi sha'awar zina ka yi sha'awar zina ka kai musulmi ne ka yadda kuma zina haram ne ka yadda za ka yi sallah za ka yi azumi amma ta gefen zina ba za ka ji Allah ba saboda ka za ka saba ma Allah ta wajen zina wa ya al-ma'asi ka aikata sabon Allah mutum nawa ne za ka samu yana cewa ya kasa tuba daga zina wato kenan kaga yana bin Allah ta wasu umarninsa amma ta gefen zina ya kasa da ne sai malamin ya ce ya kunu imanan na kifa imanin wannan yana zama na kasashen imani ba a ce baka da imani ba amma imaninka yana ta raguwa ka yi ƙoƙari ka cimmar ka tsare shi kafin halaka ta same ka saboda shi zunubi duk sa'ilin da ka riƙe shi daɗa ƙoƙarin halaka kai za ka ɗauka kamar za ka iya kun ƙarfin shaidan ba zai yiwu ba wato garkuwanka ga shaidan shi ne karka yarda ka shiga damkinsa amma in ka shiga damkin shaidan to magana ta ƙari ba mu mamaki ya yi ƙoƙarin halaka ka ya ce wa kazalika in ka na ya hawal gaiba a wani namima ya ce haka mutumin da ke sha'awar gulma haka mutumin da ke sha'awar annamimanci aw yaf'aluha yana aikatawa don zaka samu akwai wani magulmaci ne ya kasa tuba kuma ya san yana gulman to shine sai ya ce ya kunu imanin naqisan shi ma dai imanin sa na kasashe ne fala yakunu imanuhu kamilan hatta yakuna hawahu wa mailuhu taba'an lima ja'a bihi an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba zama mai cikakken imani ba sai eh, son ranka kaga yi misali kana son dukiya ta yadda kake son dukiya, ta yadda annabi ya ce a so ne in haka ne kana da imani in ba haka bane to ba shakka imaninka na kasashe ne kuma kar ka manta yadda ka rayu haka za ka tashi a lafiya domin Allah yana hisabi ne akan abin da mutum ya aikatar a nan duniya خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون wannan ka'idar da Allah yake faɗa mana wannan aya wajibi ne musulmi ya kiyaye ta ka sani yanda ka rayu haka za ka tashi a lahira fala yakunu imanuhu kamilan ba zai zama imanin ka yana cikakke ba har sai ya zama abinda kake so yana bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa idza taba'a hawa amma idan ka ci gaba da bin son rai banda abinda ranka yake kawata maka kai zina kai ya sake cewa kai zina kai ya sake cewa kai zina kai kar ka manta duk sa'in da kake zinan nan imanin ka fara ruwa yake ba karuwa bane Ka'ida ta ahlus sunna ita ce al-imanu yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi nuqsanihi duk sa'ilin da ka rage aiki abinda malaman sunna suka gaya mana shine ka da sanin imanin kama raguwa yake duk sa'ilin da ka saba ma Allah imanin raguwa yake sai an kai wani lokaci lokacin da gaba ɗaya ba kama iya fin karfin zuciyarka shedan ya mallake zuciyar halaka ta zo Allah ya tsare mu yasa ya ce a ash-shaytan fa na kasa fil iman wa hadha an-naqas qad yartaqi bihi ilal kufuri bin Baz ya ce matsalar ita ce idan kai ta rakiyar shaidan to ba mamaki sai ya kai ka gabar musulunci gaba daya babu shakka domin shaidan idan kana ta binsa kana saba ma Allah to shi sha'awarsa shine ka aikata zunubin da ya fi kowanne zanubin da ya kowanne ko shi ne ridda Allah ya kare fa wa faqa hawahu fi ibadati la to da zaran karshen ta ka bi shedan ka bauta ma wani Allah wa fil istihza'i bid-dini sai a waye gari kuma daga wannan lokacin zaka zama mai izdilanci ga addini zaka ga mutum idan ya lalace idan aka samu musulmi ya lalace Allah ya kare to wallahi sai ka samu ya fi kafiri izgilanci da addini idan musulmi ya lalace kamar misali a ce maka wani yi ridda to babu shakka za ka ga wannan mutumi ya fi ta'adima musulunci fiye da kafiri na asali saboda shaidan ya riga ya mallake zuciyarsa gaba ɗayanta istahalla ma harrama Allah daga wannan lokaci za ga mutum yana halatta abinda Allah ya haramta wanta qala ila al-kufri an wayi gari gaba ɗaya ma ya bar musuluncin ya yi ƙaura ya koma ga kafirci wa fara murtaddan anil islami sai malami ya ce na sallallahu salama Allah ka tsare mu don haka yasa shedan ba a rakiyansa Allah ka samu mu iya kun sa shedan ba a rakiyarsa idan kana saba ma Allah to ka dage ka bari idan ka ce na kasa tuba to shedan shikenan ya murna yake shedan yana farin cike ce wannan kan ya zama nawa saboda ya yadda ba zai iya tuba ba kuma ba gaskiya ba ne babu wani zunubin da ɗan adam ba zai iya barinsa ba amma idan ka bari shedan ya iya mallakan zuciyarka to ta sai a waye gari ka zama kafiri eh, ta ma sai ka rika cewa babu ma lafiya kawai me Allah ya ce a gaba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فإذا زوجها تاقم متوى سيمتين يتباب ما لاهرة gaba ɗaya ma ba lahira kasan akwai masu faɗa din wallahi akwai shi yasa Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani wa qalu sai suka ce ma hiya illa hayatuna dunya babu komai face rayuwar mu ta duniya kawai saboda ka shakata ayi walwala ayi abin da aka ga dama namutu wa nahaya anan muke mutuwa anan muke rayuwa babu wani tashi a kiyama wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da yake halaka mu face dadewan lokaci saboda an dade shekarun sun yi yawa saboda aka furfura ya fito kaga in ba dan yawan shekaru ba ai ba zai furfura ba ko wato sun dogara da sababi sai Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilmin ba su da wata hujja akan wannan ba su da wani ilimi a kai. illa kawai ribatan shedan in hum illa yadunun face ba wani abin da suke yi face zato akwai waɗanda ba su yadda ma za a tashi a lahira ba akwai su ba shakka akwai waɗanda ba su yadda za a tashi a lahira ba Allah ka tsarin wani imani da kuma waɗanda mutane ana samun su har yanzu duk wanda ke ganin ba za a tashi a lahira ba kaga zai abin da ya ga dama kenan saboda idan baka yadda za a tashi a lahira ba kaga duk wani abin da aka ce ba kyau bai kamata ka bashi ba tun da dama baka yadda akwai kiyama ba to amma akwai da yawa waɗanda ke da wani akidan za ka samu ba su ma yarda akwai Allah ba wanda duk ga yana cewa babu lahira to zai wuya ka samu ya yarda akwai allah waɗannan su ake kira a atheism su ne waɗanda ke ganin babu wani abin da ke aukuwa a duniya illa evolution evolution abubuwa ke yin kawunansu babu wani wanda ke yi Allah ka tsare mana imani to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a nan suna cewa ma yuhlikuna illa dahar waɗannan shi yasa ake kiransu ad-dahariya ad-dahariya addahariya su ne mutanen da ba su yarda za a tashi bayan an mutu ba su suna ganin zamani ke canza kanshi zamani ke canza kanshi wannan shi yasa ake kiran su addahariya wato abinda ake nufi da addahariya wato abinda yasa muke muka aka halicce mu a dalilin zamani mai tsawo wanda shine muddatu hayatid duniya kuma idan ka gama zamanin naka za ka mutu to wannan shi ne to wannan shi ake nufi da addahariya Allah madaukaki ya yi magana a kansu a cikin alkur'ani wanda yake ganin ba za a tare shi ba a bayan mutuwa kaga anan suratul jaziya aya ta 24 Allah ya kira su da eh, wa ma yuhlikuna illa daharu suna cewa babu abin da ke hallaka mu face zamani zamani wato yawan shekaru idan shekaru sun yi yawa to shine sai ka mutu saboda daɗewa, amma ba wai idan ka mutu din za a tada kai ba ba sai da akwai mutuwa ba kaga anan suratul jafiya na biyu suratul mu'minun aya ta 37 suratul mu'minun nan ma Allah ya yi magana akan su a suratul mu'minun suna cewa in hiya illa hayatuna dunya نموت ونحيا وما نحن بمؤذبين بمبعوثين وما نحن بمبعوثين سنة شوامو بلا أتادم با كاغنا سورة سورة المؤمنون ولينا أكو shine suratul an'am dama wurare uku ne Allah ya magana a kansu a cikin alqur'ani aya ta 29 suratul an'am Wakalu qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu mabusin suka ce babu komai face rayuwar duniya kuma mu ba za a tada mu ba in mun mutu wannan duka wuraren mun riga mun wuce su mun yi tafsirin suratul an'am aya ta 29 lokacin da muke fassara wannan ayan mun kawo hujjoji guda takwas wanda alqur'ani ya tabbatar hujjoji guda takwas waɗanda suke tabbatar maka babu shakka za a mutu za a tashi bayan an mutu Allah ya ba da hujjoji guda takwas a cikin alkur'ani waɗannan hujjoji kuma wallahi suna da ƙarfin gaske wanda ibnu kayyim juzayya ya tattara su a littafinsa mun yi magana kan waɗannan hujjoji inda muke tafsirin aya ta 29 ta suratul an'am kuma mun yi sharhi har yanzu mun kawo bayani game da um, aƙidu da aka samu aƙidu na kafirci da aka samu kamar aƙidu na communism wanda ya shafi ra'ayi irin na kafirai da ake kira Karl Marx waɗanda ke ganin babu Allah ya tabiru na ihya alkhalqi marratan ukhra min kabilin ustura saboda ta su suna ganin aikace za a tashi a lahira ma tatsuniya ne tatsuniya ne kawai to wanda kuma dama ai alqur'ani ya riga ya bada wannan amsa ne Allah ya ce a gaba wa وإذا tudla عليهم آياتنا bayyinatin ma kana مدتهم illa an qalu إلا قالوتنا بآبائنا إلا أن قالوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يا جاي من قوله kuma in ka lura wannan korafin shi ne suke faɗa tun zamanin da har yanzu duk wanda ke cewa ba za a tashi a lahira ba ga abin da suke cewa wai za su tula alaihim bayyana cin idan an karanta musu ayoyinmu ayoyin alkur'ani waɗanda ke da bayani ƙarara shi sa Allah yake bayyana cin domin alkur'ani ba a boye maganarsa take ba alkur'ani bayaninsa ƙarara a fili ne idan aka gaya musu bayanin alkur'ani a bayyane mata na hujjatuhum Allah mata na hujjatuhum ai babu wata hujjarsu Allah yake babu wata hujja waɗanda suke cewa ba za a tashi a bayan an mutu ba me hujjarsu illa an kalu cewa suke itu bi aba'ina in kuntum sadiqin ku zo da iyayenmu in kun zama masu gaskiya wannan ita ce wannan shi ne korafin duk wani mutumin da bai yarda za a da matattu ba tun a zamanin da har a zamanin yanzu za wahidun min hujajihim wannan yana daga cikin dalilai da suke bayarwa ai kamar yadda Allah ya faɗa ma kana hujjatuhum idan ma akwai wata hujjan su bata wuce wannan ba wato Allah yana tabbatar da in ma suna da wata hujja a rayuwarsu to hujjan ba ta wuce wannan duk wanda ke ganin ba za a tada matacce ba me hujjansa sai Allah ya ce hujja ɗaya ne tak ma kana to ai kaga babu wata wannan ita ce kadai hujja Abin da suke cewa shine ai iyayenmu da kakanninmu so da su a tada su mu gari mana a tada su mu gari in kun kasance masu gaskiya to sai Allah ya bada hujja wannan yana daga cikin hujjoji guda takwas waɗanda mun riga mun yi magana a kansu a suratul an'ami me Allah yake qul Allahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ولكن أكثر الناس لا يعلمون to ga ɗaya daga cikin hujjojin Allah <clears throat> da aka ce idan ka mutu za a tada kai Allah ya ce kulillahu yuhyikum ka ce Allah shi ya raya ku da summa yumitukum sannan shi ya kashe ku summa yajma'ukum shi din ne zai tattara yake tattara ku ila yau mai kiyamata zuwa ranar tashin kiyama ka karka dauka idan an mutu an tafi kenan a'a tara mutane ake tara mutane ake karka dauka in mutum ya mutu shi kenan ya bace bat a'a wallahi komai a cikin record yake mutane ana kirga su kuma ana tattara su mutanen kwarai akwai inda ake kai su ana hadawa mutanen banza ma akwai inda ake kai su Allah ya kare mu saboda ka sa yake thumma yarjma'ukum ila yawmil qiyama sai ce lare ba fi wanda babu kokonto game da shi me hujja anan me yawa baka gane ba hujja da ta nuna za a ta tada matacce sai Allah yake eh wanda ya raya shi shi yake cewa zai tada shi yaya za ka yi shakka kaga wannan hujja ce mai karfi babu shakka wanda ya halittan shi yake cewa wanda ya yi halittan shi yake cewa bayan halittan ta mutu zai taya kaga babu shakka tunda ya taba iyawa ai wannan hujja ce take nuna cewar zai iya sakewa tunda ya taba iyawa kaga ya gwada cewar zai iya sakewa wannan yana daga cikin dalilai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana cewa zai tayar da matacce kuma wanda mun yi magana kai dalilai ne masu yawan gaske kuma hujjoji ne waɗanda Allah ya bayar da su waɗanda suke da ƙarfi masu kama hankali sai Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sa sani wato mafi yawan mutane ba sa gaskanta ƙuduran Allah Allah ka samu imani da kai me Allah ya ce walillahi mulkun samawati wal ardi wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al mubtilun akan cewar a bari akan cewar Allah da ya halicce ka shi yace zai tare kai yace kama aje wannan lillahi mulku samawati wal arbi mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne idan da za ka dubi mulkin Allah kurum a ce maka Allah zai iya tayar da matacce ba za ka yi hukunto ba saboda in ka dubi halittar sammai da ƙasa Allah ya ce akbaru min halƙin nasi halittar sammai da ƙasa girmansa ya fi halittar ɗan adam wanda ya halicci sama da ƙasa sai ce zai iya tayar da mutum bayan ya mutu wannan gashi kuma kana gani ana haihuwa wanda aka haifa ai kaga kenan sake tada shi abu ne mai sauki to bare wanda ya halicci sammai da ƙasa ya ce zai tayar da matacce har ma kana kofanto sai Allah ya ce wa yau mata komu sa'atu to ranar da sa'ar ƙarshe ta tsaya ranar da duniya ta zo ƙarshen ta gaba tsaya. idan duniya ta zo ƙarshe ai kaga lahira tana tsayuwa to sai Allah ya ce wannan ranan yawma izin yaqsaru al-mubtiluna a ranan ne masu barna za su yi asara mabarnata za su taji ranan ne kai da kake tsammani kai da kake ganin ba za a tashi a bayan an mutu ba to a ranan da aka tashi kaga babu shakka ba wanda zai ce ka asara Allah ka tsare ku, eh, don haka yasa ka gaskanta Allah walau sadaqullah lakana la khairan lahu gaskanta Allah shine mafi alkhairi ga rayuwar dan adam Mai Allah ya ce a gaba wa tara kullu ummatin jafiya كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله يشوى ترى كل ummatin جاثية za ka ga kowace al'umma ta durkusa alar rukabi kowace al'umma ta durkusa a kan gwiwoyinsu wato dukkan mutane za ka gansu kowa ya durkusa a kan gwiwarsa a filin hisabi wannan ranar tashin kiyama kenan Allah ta sauke mana wannan tsayuwa tara kulla ummatin jafiya wannan yana ɗaya daga cikin ilimin da wannan sura take banta da shi babu wata sura da take da wannan bayani sai ita shi faka da ana kiranta suratul jafiya yana daga cikin abin da wannan sura take banta da bayaninsa Allah ya tabbatar kowace al'umma za ta durkusa akan gwiwoyinta a filin hisabi ranar tashin kiyama saboda me saboda tsayuwa na hisabi saboda gamuwa da rabbul izza Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga ta. me ake cewa al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka muku abin da kuka zan kuna aikatawa to kaga ranar da ido zai raina fata idan mutum bai yarda za a da shi ba a lajira shine Allah ya ce to ranar da mai barna yake a fara kenan yawma idhin yahfarul mubtilun ranar da mabarnata suke taɓewa ranar da za a saka ma kowa akan aikinsa to kai dama baka ma yadda za a tashin ba saboda ka kayi ta ayyukan da kaga dama kaga kenan baka da wani sakamako mai kyau a ranar tashin kiyama Allah ya kare a nan wannan ayar ta samu fahimta har kashi biyar me ake nufi da kalmar jafiya tara um, kulla ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma jafiya me Allah yake nufi da jafiya ba shakka inda ka dubi littafin tafsiri za ka ga an samu sabanin fahimta sai da aka samu fahimta har kashi biyar game da abin da ake nufi da kulla ummatin jafiya Allah yake ranar da iyama ta tsaya mutane kowace al'umma za ta durkusa wannan kalma ta aljasiya ta samu fahimta kashi biyar kuma in ka dubi tafsirin al'imam kurtubi jami'ul ahkam al-qur'an za ka ga bayanan nan kashi biyar da ke ya kawo su ne a cikin kule haka ma in ka dubi tafsirin abu sa'ud irshadul aql salim yana juz'i na takwas shafi na 74 duk dai zaka gani galibi malaman tafsiri suna kawo maganan a dunkule amma hakika salaf shine tabi'ai zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana danganta wannan fahimta gare su cewa fahimta kashi biyar na daya idan aka ce aljafiya tunda ya zo da kalmar fa'un to akwai kira'ar da ake ake karanta wannan aya tara kullu ummatin jaziya da zalun jaziya saboda kai idan aka ce jaziya ana fahimta ta farko kenan tunda akwai wannan kira'a din me ma'anar jaziya da zalun sai aka ce jalisatun ala atrafil asabi'i abinda Allah yake cewa idan kiyama ta tsaya za ka ga kowace al'umma a filin hisabi saboda yawan ɗan adam babu wurin da kai za ka iya tsayawa a kan tafukanka sai dai ka iya tsayawa a kan yatsun manyan yatsun ƙafafunka saboda inda ma ɗan adam zai tsaya daidai tafin ƙafanka wannan wurin ya yi faɗi babu wannan wurin don tsabar matsi matsewar mutane ala a tsarafil asabi'i manyan yatsun ƙafafu shine ne kaɗai za ɗora a ƙasa nan ne za yi tsayuwar shekara dubu hamsin Allah ka sauwaje mana wannan tsayuwa to wannan ya samu fassara shi yasa ake cewa tara kulla ummatin jasiya kuma in ka dubi yanda Allah ya kawo ayar ai akwai bayanin ban tsoro Allah yana tsoratar da mu tara kulla ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma ta gurfana me ake nufi da gurfana fasara na farko asali ma'anan aljasiya shine aljaziya wato shine jalisatun ala atrafil asabi'i to kaga anan kenan ba ma durkusawa akan gwiwa ake nufi ba ana nufin kowace al'umma za ka ganta tana tsaye akan manyan yatsun kafafu kowane mutum yana tsaye ne akan manyan yatsun kafafunsa za ka ce ina hujja ba shakka an samu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda akwai hadisin abu huraira wanda abu huraira yake cewa haddasa ni rasulullah manzon Allah ya bani labari ta tabaraka wa ta'ala ce shi Allah ne albarka da ɗaukaka. idza kana yawmul qiyama idan qiyama ta tsaya yanzilu zai sauko ilal ibadi zai sauko ga bayi li yaqdi bainahum dan yayi hukunci a tsakaninsu wannan kalmar haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2382 idan kiyama ta tsaya Allah zai sauko domin hukunci a tsakanin bayi yaya saukar Allah take wannan kuma ya bar wa kansa sani laisa kamislihi shay'un amma abinda manzon Allah ya faɗa kenan shi yasa alqur'ani ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a rabbuka Allah zai zo kaga babu wanda zai ce maka ga yadda Allah zai zo amma tunda ya faɗa dole ne ka gaskanta abinda manzon Allah ya faɗa Allah zai sauko yanzilu inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila al-ibadi liyaqdi bainahum Allah zai sauko zai sauko ga bayi saboda Allah ya hukunci a tsakanin mutane to shine sai annabi ya ce ranar da Allah zai sauko din nan wa kullu ummatin jafiya kaga sai annabi ya karanta wannan kalma wa kullu ummatin jafiya kowace al'umma tana gurfane to me ake nufi da gurfane sai zan fassara biyu ne na ɗaya jalasa ala rukubatai idan mutum ya durkusa akan gwiwansa shine sai a ce ne ya gurfana idan mutum ya durkusa akan gwiwoyinsa da sai a ce ne ya gurfana ko a ce ne ya durkusa to na biyu kama ala a asabihi da larabci idan mutum ya tsaya a kan babban ɗan yatsan kafarsa ya kafa babban ɗan yatsa ya zama a kanta yake tsaye wannan ma'ana kiran shi algafiya da larabci so kaga kenan kalmar ta samu fassara guda biyu ko dai ana nufin a gurfane ko ko ana nufin mutane za su kakkafa manyan 'yan yatsunsu a kai ne za su tsaya wato za su yi tsayuwar hisabi a ranar tashin kiyama Allah ka sauke mana to wannan fahimta guda ne kuma ta samu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka gaskiya ne to sai na biyu idan aka ce aljafiya tara kulla ummatin jafiya fasara ta biyu malamai suna cewa almujtami'a abinda Allah yake cewa zaka ga kowace al'umma a tattare Shi ne ma'anan kulla ummatin jafiya kuma wannan ma'anar ita mata inganta sannan kuma ta fi dacewa ma don akwai malaman da suke cewa wannan hujjar ma ta fi inganci dalili kuwa saboda Allah ya ce kullu ummatin tudu'a ila kitabiha kaga kenan yana nuna mai kowace al'umma tana kungiya kungiya shine ma'anan jafiya idan aka ce kowace al'umma jafiya ana nufin kowace al'umma tana kungiya kungiya a tattare to shine sai Allah ya ce kullu ummatin kowace al'umma du'a ila har sai a kira ta zuwa ga littafi kaga wannan ya dace da zahirin ayar alqur'ani kamar da Allah ya faɗa din don haka ma'anan kullu ummatin jafiya shine kullu ummatin mujtami'a kowace al'umma za ta ganta a haɗe a wuri guda kuma wannan ita ce fahimtar abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yarda ba shakka akwai hujjoji da aka samu akwai hujjoji da aka samu daga cikinsu akwai hadisan abdullahi bin amrin hadisan abdullahi bin amrin abdullahi bin amri bin al'asi ya ce akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar suratul tatufi يوم يقوم الناس لرب العالمين akwai ranar da annabi ya karanta wannan aya ranar da mutane suke tsatsayuwa domin hisabi ga mai talikai wato Allah mahalicin talikai to lokacin da annabi ya karanta wannan aya sai manzon Allah ya ce ya gaya masa habbai kaifa bikum yaya za ku yi idza jama'akumullahu ranar da Allah zai haɗa ku kama ya an-nablu fil kinana yanda ake hada kifiya a cikin kwari ka duba yanda ake tattaro kifiyoyi sai a cikin kwari ko sai a sa a daure a wuri guda kifiya ba a bari kifiya da eh, abin nan sarari idan mutum maharbi ne zaka ga kifiyoyin daure su yake a wuri guda to shine sai annabi ya da misalin tsayuwar mutane da yanda kifiya take cikin kwari manzon Allah ya ce ya za ku yi ranar da Allah zai tattaro ku kamar yanda ake tattaro kifiya a cikin kwari kuma tsayuwar da za ku yi hamsina alfa sanatin shekara dubu hamsin ne in ji manzon Allah to sai annabi ya ce duk da haka ma summa la yanzuru Allahu ilaikum shekara dubu hamsin din nan Allah bai ma kalle ku ba kar ka dauka shekara dubu hamsin din ana hisabi a'a ana jiran hisabin ne Allah bai ma bai ma kalli yan adam ba tukuna Allah bai ma kalli yan adam ba shine ake cewa babu mai iko kamar Allah babu mai iko kamar Allah ranar da Allah zai gwada ma ɗan adam mulki ranar da za a ce an shekara dubu hamsin ana tsaye ana jiran Allah ya magana bai ce komai ba la haula wala quwwata illa billah Allah ta kyauta karshen mu shi yasa manzon Allah ya ce summa la yanzuru Allahu ilaykum ba ma maganar ba Allah bai ma kalli yan adam ba tukuna shekara dubu hamsin kuma tsayuwar ba annabi ya ce kun ga yadda za ku yi ta ba wai tsayuwa ta daɗi ba ne ba tsayuwa ta daɗi ba ne manzan Allah ya ce kuma kuna haɗa a wuri guda kamar me sai annabi ya bada misali da yadda ake haɗa kifiya a cikin kwari a haɗa kifiyoyi a ɗaure wuri guda haka haka mutane suke don haka yasa aka samu hadisai da ke bayanin zafi saboda tsabar zafi zufa zai rika fita daga jikin mutane sai ya zama kogi wadda na hadisai sun inganta daga manzon Allah sai ya zama kogi wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2817 hadisin Abdullahi bin Amrin kuma akwai hadisin Abdullahi bin Umar har yanzu shi kuma hadisin Abdullahi bin Umar yace sami'tu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya ce na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa ya tsiru na yawmal kiyamati juffa kaga na ma an sake samu wannan kalma kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani ta zo a hadisin manzon Allah kalmar aljussa ta zo a hadisin abu huraira wanda yana sahihu tirmizi annabi ya ce wa kullu ummatin jafiya ya faɗa cikin hadisi sannan kuma kalmar ta zo a hadisin Abdullah bin umar inna nasa yasiruna yawmal qiyamati jussa mutane za su kasance a gugurfane a ranar tashin kiyama sai sai ce jussa kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma tana bin annabinta to shine sai aka ce to idan an ɗauki ma'anan jussa a matsayin durƙusawa to da durkuso mutum zai yi tafiya a filin hisabi sai ka ce a'a ai ma'anar kalma ta aljussa shine almujtami'a wanda wannan shine fassara ta biyu abinda yasa Allah yake cewa tara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma a hade a tattare wato abin nufi kowace al'umma za ta tashi ne wuri guda saboda haka yasa ake cewa kai kokari halayenka su dace da halayen mutanen kirki halayenka su dace da halayen mutanen kirki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu ummatin tatba'u nabiyaha ko wata al'umma za ta bi annabinta ya kuluna za ka suna cewa ai fulanin ishfa'alana wane ka cece mu hatta tantahiya shafa'atu ila rasulillah sai an kai ga ceton ta dawo ga manzon Allah fadhalika yawmun shine annabi yace wannan ita ce rana yab'athuhu Allah tabaaraka wa ta'ala al-maqam mahmud ranar da Allah zai ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wani muqami na yabo wannan hadisin yana sahih bukhari babu qaulihi asa an yab'atha rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda hadisi na 1748 haka littafin umdatul qari sharhin wannan hadisin na alhafizul aini mujallal na goma sha tara shafin talatin da ɗaya a hadisin abdullahi bin umar annabi ya ce kowace um, al'umma za ta ganta jussa menene jussa ya ce kalmar jufa bidon miljini ya'ani jama'atin Wata abin nufi za ka ga mutane ƙungiyoyi daban-daban wato za ka gansu jama'a jama'a haka nan mutane za su tashi a kiyama saboda aka kalma ta aljasiya ta zo da ma'anan jama'a wato kungiya mutane za su kasance ne kungiya kungiya kowace za ta kasance da jama'anta kamar da annabi faɗa to sai fassara ta uku idan aka ce aljasiya ana nufin almutamayyiza kowace al'umma za ta ware kanta kowa zai ware kansa wannan ma ya samu hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah Allah zai hada mutane a ranar kiyama idan Allah ya hada su fa yaqulu zai ce man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu wanda ke bautar wani abu ya bi shi wato idan aka tashi a filin hisabi za a ji kira za a ji kira duk abin da kake bauta maka bi shi sai annabi ya ce fayyattabi'u man a gudu shamsa a shamsa waɗanda suka bauta ma rana za su ga rana sai duk su taru suna bin rana wa yattabi'u man ka ne a gudu Alƙamara qamara waɗanda suka bauta ma wata a duniya za a fito da watar za su ganta sai su taru a gargashin wannan wata wannan ya nuna maka hatta a tsayuwar hisabi Allah subhanahu ta'ala bai kunyata kafiri ba tukuna kafiri yana ganin a yana kan gaskiya sai an kai ƙarshen al'amari kafiri yake gane cewa ya yi kuskure saboda haka zai ji an ce wanda ya bauta ma rana ya tafi sai ga ranar kaga mutum sai ruga a guje dama rana ya bauta ma baya ma shakka a guje mutum zai tafi saboda yana da nutsuwa wannan addinin nashi haka ne gaskiya ne wanda ya bauta ma wata shi ma zai tafi ga wata wa yattabi'u man kana ya'budu tawagita tawagita annabi yace wanda ya bauta ma gunki shi ma zai zai bi gunki saboda ka Allah zai fito da gumaka a filin hisabi zaka ga gumaka Allah zai kawo su muka kan gumaka saboda ka duk wani gunki da mutum ya bauta ma zai zai ganshi a filin hisabi saboda ka sai ruga sai tafi gurin wannan gunki. Allah ka tsare mana imani sai annabi ya ce wa tabaka hadhihi al-ummatu gaba ɗaya in ka dubi filin hisabi sai ka ga mutane sun warwace, mutane sun warwace masu bin rana sun tafi gun rana masu bauta ma wata sun tafi gudun wata masu bauta ma gumaka sun tafi gun gumaka in ka duba babu waɗanda suka rage annabi sai al'umma ta wa munafiquha da munafikansu saboda ka wanda duk ya rage a filin hisabi daga ba kowa sai musulmi amma musulman ba na kware kaɗai ba akwai na banza saboda ka ai hatta munafiki ai munafiki ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai tashi a lahira yana daga cikin mabiyan manzon Allah munafiki amma ba zai gane kuransa ba sai an hau siradi siradi ke raba mu da sharrin munafikai amma kafin a hau kan siraɗi duk inda aka tafi na kuke jama'an Muhammadu sai mu ruga haddasu suka ga an taho ga munafiki ga na kware an zo inda ake rabuwa gadan sirati gadan sirati ke tonan asiri Don mutumin da imaninsa ba na kware bane ka san ita wuta kamar maganadisu ne yanda ka san maganar da karfe to haka wutar jahannama take da zunubi don haka kuma mutane ba za su shiga aljanna ba sai sun wuce ta saman wuta ita kuma wuta ba abin da take nema banda zunubi tana kuma ganin zuciyar dan adam saboda kai samu nafiki ba zai tsere ba Allah ka tare wannan hadisin yana sahihul bukhari babu sirat jasru jahannam shine hadisi na hudu. sai zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba daga wannan aya